wata rana an yi wata rasuwa a wani gari a ɗan gabar da guru da daddare sai aka gaya aka zo a gaya shehu gibri mai to da safe sai muka tafi to limamin garin wani in ba shi ya salla ba wanda ya sai sai aka na jira ana jira tun safe karfe takwas tara ta yi goma ya ce wai me ake jira ne aka ce ai liman bai ya ce in liman bai zo ba za a yi sallah ba yayyayi da malaman kowa yana tsoron liman ya san liman zai kashe shi sai shehu ya ce a fito da gawan sai aka fito da gawan sai shehu ya yi sallah ya yi sallah kenan ya idar sai ga liman ya iso zagi da zage-zagen da liman ya zo da shi eh, yana ta bada shi yana ta bashi hakuri ce sallah kamar riga mun yi kuma Allah ya riga ya karba kuma ba za a sake ta ba ya matsa yana zagi sai ya ce masa kai don mutuwar ne kake haka kai tashi mun fasa mutuwar gashi mutumin har yanzu yana raye har yanzu da nake magana yana raye wannan ba labari aka bani ba a ina tsaye ne aka yi wannan to me annabin ne ba mu da shi da Allah ne aka yi ba mu da shi to irin shehu gibriman nan wanda yake wai gawa ya kalli manzan Allah ya nuna maka manzan Allah duk ta yanda ya so shewa a tiku radiyallahu anhu ya ce ya yi ya yi ya ga manzan Allah bai samu sai da ya haɗu shehu gibriman shi yasa shi a rayuwarsa ba wanda zai zo ya sauka a kujeransa ya ba shi sai shehu gibriman shehu gibriman nan ya ce maka shi almajirin shehu ibrahim ne <laughs> to waya kenan shehu an um, muhammadu halifa wan shehu ibrahim ya gama sallama wa shehu jibrima akan shine in ma akwai sahibul faida to shehu jibrima ne wata rana sai aka yi wata irin tafiya an tafi kaulaha daga guru an tafi kaulaha da hadimai guda takwas ne wani abu mamaki sai aka tashi daga gidan shehu ibrahim za a tafi gidan muhammadu kaliba amma sai aka yi zaɓi shehu ibrahim sai ya ɗau hadiminsa ɗaya shehu jibril shi ma sai ya ɗau hadiminsa guda ɗaya tak saboda tafiyar ta sirri ce eh, sai ma abuta sirri ne za su iya ɗauka shi shehu ibrahim sai ya ɗauki wani malami da ake cewa shehu umar wani mutum fataskum ne amma yanzu yana gano a zaune sai ya ɗauke shi suka tafi da shi shi kuma shehu jibril mai ɗauki wani aka tafi gidan muhammadu khalifa sai yana yana zaune akan kujeransa yana mulki aka durkusa duk aka gaggaishe shi sai shehu ibrahim ya ga cewa lallai bai san waye a gabansa ba tun da yake zaune akan kujera